Shin ko ka san da cewa akwai watan da ta fi wannan wata namu da muke gani girma har sau biyu? To wannan wata ita ce wata mafi girma a duniya. Sannan ana samun ta ne a duniyar Jupiter. A duniyar Jupiter akwai watanni daban-daban har guda sittin da biyu? Babban cikinsu ita ce ake kira da Ganymede. Ganymede. Wannan Ganymede ɗin ita ta fi kowane wata girma a faɗin solar system namu ga baki ɗaya. To, shi yasa kuma tsabagen girmanta ta kai girman watanmu da muke ganin nan sau biyu yawwa to ka san a ilimin sararin samaniya ai akwai abubuwa daban-daban na al'ajabi. Eh, to a nan, ina so na yi ɗan sanarwa a kan aji da muke yi na ilimin sararin samaniya ko kuma ka ce mishi ilimin taurari insha Allah za mu ci gaba da karatunmu goma ga watan goma in Allah ya yarda idan kana bukata kana iya yi mun magana na ajiye link na wannan aji a comment section ko kuma ka yi mun magana ta wannan namba da ke jikin wannan video. to ita watar ganimet, akwai mutumin da ake cewa galileo galili wayanda suka yi science sun san shi sosai shine ya yi discovery nata a shekarar 1610 to a lokacin sai ya sa mata suna jupiter tiri jupiter tiri amma daga baya sai aka ga ya kamata a canja eh sai aka canja sunan zuwa ganymede to wannan shine takaitaccen bayani akan watan da tafi kowane wata girma a solar system Na'am, to anan ina da tambaya a gare ka kai mai kallo. Tambayan shine shin bayan ganimet wace wata ce na biyu a girma a solar system namu? Idan ka sani kana iya sawa a comment section, idan baka sani ba kana iya dubawa la'alla za a samu wanda ya sani da ya saka. Ni ne Aliyu Tijjani Aliyu daga Adamawa State a Nigeria. Bisalam.